Hanyar Adalci Darasi na saba'in da hudu Hasken Duniya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, shi wanda ke son kowa ya fahimta, ya miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa yana son kowa ya sami salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga firistoci da malama a taura da farisawa suna wahal da Yesu, sun nemi su kama shi don su kashe shi, amma ba wanda ya iya kama Yesu, domin lokacin da Allah ya tsaida don ya mutu tamkar haɗayar zunubi bai zo ba tukuna. Yau za mu ci gaba cikin littafin bishara, mu ji yadda Yesu ya tsauta musu da suna sunayen adawa da shi, kuma za mu ga yadda ya warkar da wani mutum da aka haifa makaho. Kan maganar wannan darasi shine hasken duniya. Muna karatu cikin bishara ta hannun Yohana Sura takwas, da sassafe kuma Yesu ya sake shiga haikali, dukan mutane suka zo wurinsa ya kuwa zauna yana koya musu, sai Yesu ya ƙara yi wa mutane magana ya ce, Ni ne hasken duniya, duk wanda yake bi na ba zai tafiya a duhu ba, amma zai sami haske na rai. Sai farsawa suka ce wa Yesu, Kana yi wa kanka shaida, shaidarka kuwa ba gaskiya ba ce. Yesu ya amsa musu ya ce, Ko da ma na shaida kaina, ai, shaida ta gaskiya ce, domin na san inda na fito da kuma inda za ni, amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda za ni, ku daga nan ƙasa kuke, ni kuwa na fito daga sama ne, ku na duniyan nan ne, ni kuwa ba na duniya nan ba ne, shi ya tsana ce maku, za ku mutu cikin zunubanku, domin in ba ku ba da gaskiya cewa ni ne shi wanda na gaya muku nake ba, za ku mutu cikin zunubanku. Sai suka tambayi Yesu suka ce, Kai wane ne? Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ne wannan da na faɗa muku tun daga farko, a lokacin da za ku ɗaga ɗan mutum, a lokacin nan ne za ku gane ni ne shi. za ku gane cewa ba na yin komai da ikon kaina, amma ina faɗin abin da Uba ya koya mani ne kawai. Sa'an nan za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ba ku ’yanci. Suka amsa masa suka ce, Ai, mu zure Ibrahim ne, ba mu taɓa zaman bawan kowa ba, to, me ya ka ce za mu sami ’yanci? sai Yesu ya amsa musu ya ce, Gaskiya, ina gaya muku, duk mai yin zunubi ba zunubi ne, ai, bawa ba ya zama a gidan har abada, amma ɗa na gida ne har abada, saboda haka, idan ɗan ya ’yantar da ku, za ku sami ’yanci na gaske. Na san dai ku zure Ibrahim ne, amma kuna so ku kashe ni, domin ba ku karɓi koyarwata ba. ina faɗa muku abin da na gani a gun Ubana, amma ku kuna yin abin da kuka ji daga Ubanku. Suka amsa masa, suka ce, To, ai, Ibrahim ne babanmu, sai Yesu ya amsa ya ce musu, Idan ku ’ya'yan Ibrahim ne, da kun yi abubuwan da shi Ibrahim ya yi, ni mutum ne mai faɗin gaskiya, wadda na ji daga wurin Allah, amma ku kuna ƙoƙari ku kashe ni. To, ai, Ibrahim bai yi irin wannan abu ba, saboda haka kuna yin abin da ubanku ke yi ne. Amma Yahuda suka ce, Mu ba shegu ba ne, Allah ne ubanmu, kuma shi ne kaɗai uban da muke da shi. Yesu ya ce musu, Da a ce Allah ne ubanku da kun ƙaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, yanzu gani a nan, ban zo da ikon kaina ba, Allah ne ya aiko ni, me yasa ba ku gane magana ta ba, don ba ku iya saurari koyarwa ta ba, kuna ubanku Shaiɗan ne, kuma kuna so ku yi abin da yake so, shi mai kisa ne tun farko kuma ba ruwansa da gaskiya, domin babu gaskiya a cikinsa, duk lokacin da yake ƙarya yana nuna halinsa ne, gama shi mai ƙarya ne, uban ƙarya kuma, amma domin ina faɗin gaskiya ba ku gaskanta ni ba, wane ne a cikinku yana da shaida wadda za ta nuna na taɓa yin zunubi, in kuwa gaskiya nake faɗa, to, me yasa ba ku gaskanta ba? wanda yake na Allah yakan saurari abin da Allah yake faɗa, amma ku ba ku saurari abin da Allah ya faɗa ba, don ku ba na Allah ba ne. Yahudawa suka amsa masa suka ce, Ashe, ba gaskiyar mu ba kuwa da muka ce, Kai mutumin Samariya ne, wanda yake da aljani? Yesu ya amsa ya ce, Ni ba mai aljani ba ne, ina girmama Ubana ne, amma ku kuwa kuna mani wulaƙanci, ba ni nake nema kaina ɗaukaka ba, akwai wani wanda yake nema mini, shi ne kuma mai yin hukunci. Hakika ina gaya muku, duk wanda yake biyayya da koyarwata ba zai taɓa mutuwa ba, sam. Sai Yahudawa suka ce masa, To, yanzu kam, mun tabbata kana da aljani, ai, Ibrahim da annaba sun mutu, amma ka ce, Duk wanda yake biyayya da koyarwata ba zai taɓa mutuwa ba sam. kana tsammanin kafi babanmu Ibrahim ne, shi ko ya mutu, haka nan ma annabawa sun mutu, kana tsammanin kai wane ne? Yesu ya amsa musu ya ce, Idan na ɗauka kaina, wannan ɗaukaka ba a bakin komai take ba, wanda yake ɗaukaka ni shi ne Ubana, wanda kuke cewa wai shi ne Allahnku, ku ba ku san shi ba, amma ni na san shi, da a ce na ce muku, ban san shi ba, da na zama mai ƙarya kamar ku, amma na san shi, ina biyayya da abin da yake faɗa. Babanku Ibrahim ya yi farin ciki sosai don ya sami ganin zamanina, ya kuma gan shi, ya kuma yi murna. Sai Yahudawa suka ce wa Yesu, Gashi har yanzu baka kai ma shekara hamsin ba tukuna, kuma kana cewa, Kaga Ibrahim, Yesu ya ce musu, Gaskiya ina gaya muku, tun ba a haifi Ibrahim ba, ina nan. Da Yesu ya faɗa wannan magana sai suka ɗebo duwatsu don su je jefe shi, amma Yesu ya ɓoye ya fita ya bar haikalin. Yohana Sura tara Yesu yana wucewa kenan, sai ga wani mutum wanda tun haifuwarsa makaho ne, sai almajiransa suka tambaye su suka ce, Malam, zunubin wane ne ya sa an haifi wannan mutum makaho? Zunubinsa ne ko zunubin iyayensa? Yesu ya amsa ya ce, Ba wai domin mutumin nan ko iyayensa sun yi zunubi ba ne, amma an haife shi makaho ne, domin a nuna ikon Allah a kansa. Dole ne mu ci gaba da aikin wanda ya aiko ni tun rana tana nan. ai, dare yana nan zuwa, a lokacin da ba wanda zai iya aiki, muddin ina nan a duniya ni ne hasken duniya. Da ya faɗa haka sai ya tofa miyau a ƙasa ya kwaɓa ƙasa da shi, sai ya ɗebi ƙasan nan da ya kwaɓa ya shafa a idanun mutumin, ya ce wa mutumin, Je ka ka wanke ido a ruwan tafkin Silwan, wannan kalman kuwa tana nufin aika. sai mutumin ya je ya wanke ido, ya dawo idanunsu suna gani, abokan zamansa da waɗanda suka saba ganinsa yana bara a da, suka ce, Ashe, ba wannan ne yakan zauna yana bara ba? Waɗansu suka ce, Shi ne mana, waɗansu kuwa suka ce, A'a, sun dai yi kama ne kawai, amma mutumin da kansa ya ce, Aini ne mutumin. Sai suka tambaye suka ce, To, yaya aka yi idanunka suka buɗe? Ya amsa ya ce, Mutumin nan da ake ce da shi Yesu ne, ya kwaɓa ƙasa ya shafa mani a idanu, ya ce mini, Je ka wanke ido a ruwan sulwam, na kuwa je na wanke sai na sami gani. Suka tambaye suka ce, Ina wannan mutumin yake, sai ya ce, Ban sani ba. Sai mutanen suka kai wa Farsawa mutumin da yake makaho a da, To, a ranar hutun Yahudawa ne, Yesu ya kwaɓa ƙasa ya buɗe wa mutumin ido, saboda haka farasawa suka tambaye shi yadda aka ya sami gani, sai mutumin ya ce, Ya kwaɓa ƙasa ne, ya shafa mani a idona, na wanke, yanzu ina gani. Waɗansu Farisawa suka ce, Mutumin nan ba daga wurin Allah ya fito ba, don ba ya kiyaye ranar hutu. amma waɗansu suka yi tambaya, suka ce, Yaya mutum mai zunubi zai iya yin abubuwan ban mamaki haka? Sai ra'ayinsu ya rabu, sai suka sake tambayi mutumin suka ce, Menene ra'ayinka game da wannan mutum tun da yake kai ne ya buɗe muka ido? Mutumin ya amsa ya ce, Ai, annabi ne shi, shugabannin Yahuda kan ba su ba da gaskiya ba cewa mutumin nan makaho ne a da, kuma yanzu yana gani. Saboda haka suka aika aka kira iyayensa, suka tambaye suka ce, Wannan ɗanku ne, kun ce an haife shi makaho, to ta yaya ya iya gani yanzu? Sai iyayen suka amsa suka ce, Mun dai san wannan ɗanmu ne, kuma an haife shi makaho ne, amma mu kam ba mu san yadda aka yi yana gani yanzu ba, ba mu san wanda ya buɗe masa ido ba, ku tambaye shi, ai, shi ba yaro ba ne, zai faɗa da bakinsa. Iyayensa sun faɗa haka ne don tsoron shugabannin Yahudawa, don dama sun shirya cewa duk wanda ya ce Yesu ne almasihu, za a kore shi daga majami'a. Shi yasa iyayensa suka ce, Ai, shi ba yaro ba ne, ku tambaye shi. Sai Farisawan suka sake kiran mutumin nan da yake makaho a da suka ce masa, Ka faɗa gaskiya don ka ɗaukaka Allah, mu kan mun san mutumin nan da ya warkar da kai mai zunubi ne, sai ya amsa ya ce, Ko mai zunubi ne, ni ban sani ba, abu ɗaya kam na sani, da ni makaho ne, yanzu kuwa ina gani, suka tambaye shi kuma suka ce, Mi ya yi maka, ta yaya ya buɗe maka ido? Ya amsa musu ya ce, Na riga na faɗa muku, ba ku ji ni ba ne, don mi kuke so ku sake ji, ko kuma kuna so ku zama almajiransa ne? Sai suka zagi mutumin suka ce, Kai ne dai almajiransa, amma mu kam almajiran Musa ne, mun dai san Allah ya magana da Musa amma wannan mutum kan ba mu san inda ya fito ba. Sai mutumin ya amsa musu ya ce, Yau ga abin mamaki, ba ku san inda ya fito ba, ga shi ko ya buɗe mani ido. Mun sani Allah baya sauraron masu zunubi, amma yana sauraron duk wanda yake masa sujada, yana kuma yi masa biyayya. Tun farkon duniya ba a taɓa jin wani ya buɗe idon wanda aka haifa makaho ba, ai, da mutumin nan ba daga wurin Allah ya fito ba, da ba zai iya yin komai ba, suka amsa suka ce, Kai da aka haife ka cikin zunubi kana ƙoƙari ka koya mana ne, sai suka kore shi. Yesu ya ji labari cewa sun kori mutumin, da ya same shi sai ya tambaye shi ya ce, Ka ba da gaskiya ga ɗan mutum? Mutumin ya amsa ya ce, Mai girma, wane ne shi? ka faɗa mani don in ba da gaskiya gare shi. Yesu ya ce masa, Ai, ka gan shi, shi ne mai magana da kai, sai mutumin ya ce, Ubangiji na ba da gaskiya, ya kuma yi masa sujada. Yesu ya ce, Na shigo duniyan nan ne don in yi shari'a, domin waɗanda ba sa gani su sami gani, waɗanda suke gani kuma su zama makafi. Da farisawan da suke kusa da shi suka ji haka sai suka ce masa, wato, kana ce mu ma makafi ne? Yesu ya ce musu, Ai, da makafi ne ku, da ba ku da zunubi, amma da yake kun ce kuna gani, to, zunubanku suna nan daram. Kenan Ubangiji Yesu ya warkar da mutumin da aka haifa makaho, ya kuma tsauta mafarsawa saboda hankalinsu ya makanta. makantar waɗannan gwanayen addini ta fi makantar ido muni, suna iya gani, amma ba su so su gani, shi yasta sun ɗebo duwatsu su jajjefe su. Masu addinin nan sun rufe hankalinsu ga ganin gaskiya game da Yesu, ba su so su ba da gaskiya cewa shi ne almasihu da hasken duniya, ba su so su gazganta da kasancewar Yesu kamin haifuwar annabi Ibrahim ba. wato shi ne kalma wadda yake tare da Allah tun farko, ba su son ganin gaskiya. A labarin yau, muna da makahi kashi biyu, ga su da idanunsu sun makanta, ga su da hankalinsu ya makanta, duhu a hankalin mutum ya fi duhu a idanun muni, idan idanun sun makanta, ba ka ganin abubuwan duniyan nan, amma idan zuciya da hankali sun makanta, ba ka ganin abubuwa na har abada, ba ka iya su ba. Maganar Allah ta koya mana dukan ’yan adam sun makanta tun daga haifuwa, wato makantar hankali da zuciya, sakamakon zunubin Adamu, mu an haife mu cikin duhun zunubi da rashin sani, ba mu da sanin Allah cikin kanmu ba mu da marmarin gaskiyarsa, misali, idan an kunna fitila wurin da ke cike da kyankyaso sai su watsi, haka muna gudun hasken maganar Allah, mun fi son rayuwa cikin duhu, abin tausayi mafi yawan zuriyar Adamu suna mutuwa cikin duhun zunubi da jahilci, masu iya magana suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. daidai yadda annabi Isha'u ya rubuta cewa, Ku ji maganar Ubangiji, mutane na sun lalace saboda jahilci, tun da yake kun ƙi ilimi, ni ma na ƙi ku. Yusha'u Sura hudu aya ɗaya da kuma aya ta shidda. Labari mai kyau shi ne Allah baya so ko mutum ɗaya ya lalace cikin duhun zunubi da jahilci ba, saboda haka ya ziyarci duniyarmu ta hanyar aiko da Ubangiji Yesu almasihu. Annabi Zakariya ya ce, Yesu shi ne hasken asubahin, wadda Allah zai aiko daga sama don ya haskaka masu zama a duhu, da masu zama a inuwar mutuwa, za a bi da mu a hanyar salama. Luka Sura ɗaya aya saba'in da tara Annabawa sun zama kamar taurari sun haskaka a cikin duhun dare, amma Yesu almasihu yana kamar da fitowar rana, ya kawo haske da rai ga duk waɗanda suka gazganta da shi. Ƙwayar rana nawa Allah ya halicce su don su haskaka bisa duniyar mu, ɗaya tak ne, masu ceto nawa Allah ya aiko daga sama domin su ceci masu zunubi daga duhun zunubi da madawamiyar gidan wuta, ɗaya ne tak. amma galibin ’ya'yan Adamu ba su gane wannan ba, saboda haka har wa yau suna ta yin tuntuɓe da yin ɗangaɗi cikin duhun zunubi, haka Nasi ya ba da shaida game da Ubangiji Yesu almasihu cewa hasken yana haskakawa cikin duhu, amma duhu bai iya ya sha kansa ba, yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya. duk da haka duniya ba ta san shi ba. Yohana Sura ɗaya aya biyar da aya goma Abokai masu sauraro, ko Ubangiji Yesu ya buɗe idanun hankalinku da zukatanku, ko har yanzu kuna ta yin tuntuɓe cikin duhun zunubi da jahilci? Na gode don sauraro a darasi na gaba in Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara. mu ga yadda ɗaukar Allah ta haskaka cikin Yesu kamar hasken rana. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan abin da Yesu ya furta cewa, Ni ne hasken duniya, duk wanda yake bi na ba zai tafiya a duhu ba, amma zai sami haske na rai. Yohana Sura takwas aya goma sha biyu Allah ya taimake mu, amin.